tabi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yana da kwana 4447 hijiriya yau kuma muna ashirin ga watan 7 a 21 ga watan 4 alif shida hijiriya miladiya a wannan karatu namu na almuwatta ta imam malik ibn anas imam darul hijira wacce muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya sunna da ke unguwar gwammaja yau insha Allah za mu karkare kitabul qur'an wanda muna ƙarshen kitabul qur'an babu nahi an salati بعد الصبح وبعد العصر وبعد العصر wannan kuma shine babi na goma to a cikin wannan babi mun karanta hadisin farko hadisin Abu Abdullah Sunabi kamar da muka tabbatar ba Abdullah Sunabi bane hadisi na biyu kuma hadisin Anas hadisin Ala ibn Abdurrahman na kistar da suka shiga suka tarar da anas yana yin sallah to yau za mu tashi hadisi na uku a babu قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها انكر karɓo daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara yadda a yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kada ɗayanku ya kirdadi lokacin fitowar rana da kuma lokacin faɗuwarta ya ce zai sallan nafila la ya ta harri taharri shine ka nufa abu da sunan kai kana zaton shi ya fi. Shi ne da hausa muke cewa dado to wannan hadisi kamar shi ma hani ne akan yin sallan nafila a lokutan nan guda biyu lokacin da rana take fitowa da kuma lokacin da rana take faduwa to sai dai malamai sun yi sabani akan wani irin hani ne wannan shin hani ne na haramci don haka idan kai na da a madadin ka samu lada sai dai ka samu alhaki ko kuma a'a eh hani ne na haramci amma na wa'yansu sallolin ba gaba ɗaya sallolin na fila ba ibn hajar Allah ya ɗansa da rama a cikin fatahul bari yake cewa to a lura da cewa wannan hadisin kama yana fassara mana hadisin Abdullahi dan Umar ne wanda yake cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim da yake cewa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an salat an salat ba'da subhi hatta tashruqa ash-shamsu wa ba'da al-'asr hatta taghruba sai yake cewa fala tukrahu as-salatu ba'dahuma illa liman qasada bi salati tulu'a ash-shams wa la ghurubaha ibn hajar ya ce to wancan hadisin na manzo Allah sallama da ya ce wannan hadisin da yake cikin sahihain na na sayyidina Umar yace annabi sallama ya hana ayi sallah bayan asuba har sai rana ta yi shiruki sai ta fito kuma ya hana idan rana ta zo bayan sallar la'asar kar a yi nafila har sai rana ta faɗi kun ga ana ya ce hatta ta shiruka wancan kuma ya ce hatta ta gharuba sai yake cewa to kaga anan wa'anda aka hana yin sallah wa'anda suke yi wa hudowar ranar da faduwar ta sallah su aka hana su in suka yi sun yi haramu kuma za su samu alhaki wanda ko ba da nufin rana ba da nufin faduwar rana ba kuma da nufin fitowar rana ya yi wannan nafilar ba to ba ku wancan hadisin na sahihain na na Umar Allah ya ƙara da a gare shi annabi zama ta yi sayyidina na Umar ta yi an hana yin sallah har sai kaza to wannan hadisin kuma na babun nan ta yi la ya taharra taharri kuma shi ne ka zaɓi hudowar rana ka zaɓi faɗuwar rana ka ce za ka yi mata sallah a ce wai ba kowai ne isa yi wannan sallah ba sai don rana za ta faɗi a a sai dan rana za ta fito kamar misali mutum ne yanzu a zai ya tafi umara a ya huce maka ya je ya ɗau harama sai ga ayyar biyar ba sai ce kai ai saura kwana biyu juma'a bari in yi umaran na ranar juma'a bari in ƙara kwana biyu kaga ya nufi juma'an ne ya ware ta musamman saboda ita ko ba ka wani shi ne saharar ke ka zaɓi abu ka mai da hankali a kan abin shi ne ta harraita shi ne la ya ta harra ana cewa ta harra wannan shi ne asalin fi'ilin ta harra alawa zane ta fa'ala ya ta harra biliya fi asiri amma na amce la ya ta harra to tunda ya zama fi'ili ne mu'tal amma bunsa to mudari'insa dole za a za a shafe harfi ai amrinsa za a shafe harfin illa sai ce la ya taharra amma wasu nishaq din na al-nishaq al-hindiyya an tabbatar da ya la ya taharra amma al-nishaq na misra babu ya'u kamar yadda imam zarqani Allah ya tsansa da rahama ya faɗa <clears throat> to la ya taharra ahadukum fa yusalli kada ɗayanku ku ya zaɓa ya kirdaji bayan sallar bayan faɗuwar rana da kuma bayan hudowar rana eh, ya kirdaji bayan faɗuwar rana eh, lokacin hudowar rana da lokacin faɗuwar sai ce zai sallar A wannan kun ji ra'ayin da ibn hajar ya kawo amma wasu da yawa sun tafi akan ci a'a ba wai sai ka nufi ranar ba kawai an karhanta a yi sallah a wannan lokacin ne musamman hadisi ya tabbata a cikin sayi hussein daga ummuna aisha allah ya kara da a gare ta take cewa wahima umaru sai umar allah ya kara da a gare shi ya yi wahala. إنما نهى أن إنما نهى صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. جنزالة صلى الله عليه وآله وسلم يا أنا أي تحري أن في أكرداج فتو ورانا دفعت لك إمام الباهي إنما قالت ذلك لأنها رأته يصلي بعد العصر فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق abin da yasa na Aisha ta kai wannan taqyidin saboda takan ga manzo Allah sama a wannan lokutan kuma yana yin sallah to sai ta san to lalle da manzo Allah ya faɗa haka abinda yake nufi kakkan kayi wa lokacin ba lokacin ake so kai wa sallah ba in kai wa lokacin sallah shine kai ba dai-dai, in je imam al to amma an ba da amsa akan wannan magana da bai haƙiƙa aka ce a'a tabbas annabi sallama na na aisha kan gan shi yi sallah a wannan lokutan inda ishen su ko inda ghurubiya amma duk da ta gan shi yayi to ramuwa ce kuma ainihin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya taɓa ya taba kasancewa akwai lokacin da ya rama sallah me yasa kuwa saboda ya nuna wa mutane yadda ake ramuwa tunda ya faɗa da maka cewa idan mutum ya yi bacci ko ya manta sallah to in ya tuna in ya tashi ya mayar da ita to kuma a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ramuwar ta kama shi kuma ya rama to in an tashi ramuwa ko da a wannan lokacin ne na tulu'i shams da ghurubi shams za a iya yin to arrajih wallahu a'lam wani hadisin yana nuni akan karhancin yin nafila a waɗannan lokutan kamar yadda muka gabata sinadin hadisin isnadi ne ma'ruf nafi maula abdullahi bin umar ya rasu shekara ta 117 abdullahi bin umar صاحب رسول sallallahu alaihi wa sallam, al وسلم القرشي ne. قال رحمه الله تعالى حدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أنكر أودغا أبو هريرة الله يقارئ داء غريش yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi hani akan mutun yayi nafila Ba'a da asr hatta ta ash-shams in dai har bayan an yi sallar la'asar to ayi hakuri har sai rana ta faɗi. an kira magariba to sai yi nafila za a iya yin nafila wa an salati ba'da subhi hatta taghrub ash shan. kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi sallah bayan sallar asuba har sai rana ta fito wannan hadisin kamar yadda yake cikin waɗa ta yahya laifi kuma yana a cikin mawaƙata abu mus'ab az-zuhri da kuma suwaid ibn sa'id al-hadathani da muwaqqat imam shafi'i wacce imam al-bayhaqi yake rawaito ta sannan al-imam ahmad ya rawaice shi ta hanyar abdurrahman da kuma ishaq imam muslim ya rawaice shi ta hanyar yahya ibn yahya al-ansari sannan na nasa'i ya sa'i ya rawace shi ta hanyar Qutaybah bin Sa'id an mali. ibn Hibban kuma ya rawace shi ta hanyar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Aun an Ahmad ibn Abi bakirin. sannan ya rawace shi ta hanyar Al-Fadl ibn Al-Fubab an Al-Qa'inabi an mali. sannan Imam Al-Qadisi ya rawace shi shi ma an mali. da haka <clears throat> tawatara ashabu Malik an riwayati hadha al-hadith ma'anar wannan hadisin kuma irin ma'anar hadisin da ya gabata ne dukkan su suna nuni akan matsayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama game da batun sallah ta nafila bayan sallar la'asar da kuma bayan sallar asuba to anan imam shafi'i Allah ya ji kansa da rahama yana ganin cewa wannan hannun idan a maka kake kawai ya keɓance wannan hannun da idan ka kasance a ma ba za a yi tibari da maganar shafi'i ba tun da jumhur sun tafi akan cewa a ko'ina kake shi yasa alimam ibn al-arabi al-maliki Allah ya kansa da rahama a yake cewa abin da ya sa shi imam shafi'i lam sahih al hadisa wannan hadisin kamar bai inganta shi ba ko kuma lam yasih al hadithu indahu amma dai al qawlu qawlul jumhur wala i'tibara bi qawli shafi'i fi hadhihi al mas'ala isnadin hadithin muhammad ibn ya'ya ibn habban bi al ha wal lil ma'lumiyya وللمعلومية دي wannan sunan ha'un da ba'un da alifun da nunun to habban sai dai akwai hayyan amma shi kuma yawancinsu za ka ga akwai kunya misali abu hayyan abu hayyan amma habban to amma ibnu hibban shi kuma wannan bi kasarin han ibnu hibban muhammad ibnu hibban allah ya rahama al-busti an al to wannan shi abin nan haka ake furta shi an al'arar shi ne abdurrahman ibn hurmus fikatun ne sabtun ali an abi huraira sahib rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب يقول لا لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاة أذكر أودا عبد الله بن دينار شيكم يا بيتك عبد الله بن عمر الله يقارب دا أغريش سيدنا عمر الله يقارب دا أغريش هنا تيوا kada ku dinga da tsar lokacin sallar bayan sallar la'asar la taharraw bi salatikum tulu ash kada ku dinga da tsar wa rana ku ce za ku yi nafila wala ghurubaha kar ku muku ce in rana za ta fada za ku yi nafila fa inna shaytana yaqulu qarnahu ma tulu'i ash-shams wa yaghrubani ma ghurubiha to da shaytan kahun ta suna fitowa lokacin da rana za ta fito kuma suna faduwa a lokacin wato suna fitowa a lokacin da rana za ta fadi to mun yi magana akan fitowar kahon shedan me ake nufi tun a baya anan wa umar radiyallahu anhu yadribu an Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kasance idan ya ganka kana yin nafila bayan asuba kafin rana ta fito ko yanka kana yin nafila bayan la'asar kan rana ta faɗi yana dukan mutum kamar yadda musulun ya rawato daga al-mukhtar ibn fulful yake cewa na tambayi Anas dan Malik game da tatawu'i bayan la'asar ya ce ta ai Umar in ya ganka kana yi zane maka hannu yake kana Umar radiyallahu anhu ya al-aidi ala salati ala salatin ba'da al-asr wannan ya tabbata daga Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi saboda ya gama zan Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallam ya yi hani akan haka shi kuma sai na umar kun san bayan kasancewarsa yana hani da mummuna da baka kuma sannan sai na umar allah ya ƙara da a gare shi yana yi hatta da hannunsa wannan hadisi da imam malik ya kawo allah ya da rahama imam malik ya shi kaɗai ya rawaito shi da bihi la lam ya da bihi malikun fil muwatta وإنما أخرجه البخاري ومسلم أخرجه البخاري ومسلم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر أنكر أودغا ابن شهاب دغا السائب ابن يزيد Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ya taɓa ganin umar ɗan khattabi yana zane al-munkadir to an cewa shi ne munkadir ibn muhammad ibn al-munkadir al-qurashi al madani wanda ya rasu shekara ta tamanin bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam al'imam abubakar ibn Abishaiba a cikin al ya rawaito ta hanyar wakiyya daga ibn abi daga az-zuhri ya rawaito wannan kissa cewa Umar ɗan Khattab ya zane Ibn al-Munkadir ko kuma ya zane al-Munkadir sakamakon ya taɓa ganin sa yana yin sallah a wannan lokutan na hani to amma wannan wahayi ne a ce shine Muhammad ibn a shi ne abdullahi bin muhammad ibn al-munkadir wannan wahani ne saboda shi al-munkadir ibn muhammad eh, yana tabaka ta takwas a tabaka na taqrib kamar yadda ibn hajar Allah ya kanta da rahama ya kawo dan haka wa'anda suke yan tabaka ta takwas ko su ba ganin sahabbai ba to ta ya kuma za a yaga umar bayan yana ɗan tabi'i mahaifinsa muhammad ibn al-munkadir tabi'i ne shi kuma a ce ɗansa ne a ce kuma ya ga sahabi shi ma ala aƙalla ta ƙadar ka ce masa tabi'i ne amma yana ɗaba ta takwas so da ba zai yi a ce wannan shi ne wanda sai na umar ya zane mutum da ina aka haife shi kafin nan domin shi al-munkadir ibn muhammad din nan ya rasu shekara ta tamanin ko kuma ta shekara ta ɗari wanda kuma duk ya haɗu da na umar allah ya ƙara yadda a gare shi ya zama yana da wayo to sa ba a ce wannan lokacin da girmansa Yadda da akwai sahabban da suka rayu suka kai har sama da wannan lokaci ah, wasu suka fito amma kamar da kan dahalar yake cewa az-zahabi wa kila shi ne ah, al-munkadir ibn abdullah ibn al-hadith ibn abd al-uzza mahaifin muhammad ibn al-munkadir domin shi al-munkadir wannan tabi'i ne min ahli madina wanda imamu ibn sa'ad ya kirga su a ciki ya sashi a cikin tabi'ai na ɗabaƙa ta farko to da ka wannan shi ya fi kama da shi mahaifin muhammad ibn al-munkadir allah ya ji ɗansa kamar yadda ibn abi shaiba ya rawaito ta hanyar abul aliya cewa la tasluhu salatu ba'da al-asr hatta taghiba ash-shams wa ba'da as-subh hatta tatla ash shan wa kana umaru allahu anhu yadribu ala zali ya shahara ta na umar in ya ganka kana sallah a wannan lokacin zai baka kashi da isa kake yin sallah a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana a yi sallah to a taƙaice wannan shine ƙarshen hadisin da shi Imam Malik ya kawo a cikin watsa ta Yahya laifi a ƙarƙashin kitabu al-Qur'an yanzu kuma za mu shiga kitabul janaiz qala rahimahullahu ta'ala kitabul janaiz a mafi yawancin nusa haka suka kawo shi kitabul jana'is nusar hindiya da kuma nusar misiriya yawancin a kwafi da aka samu na rubutun hannu na mutanen indiya da kuma mutanen misira kitabul jana'is to me aljana'is aljana'is jam'u janazatin wa jinaza ana yin fataha ana yin kisra wasu suka ce amma kisra shine yaren yan birni yafi kyau a ce aljinazatu a madadin a ce ne aljanazatu wasu kuma suka ce a'a an aka ce janaza to ana nufin in an ɗauko gawar ita gawar kai in aka ce jinaza kuma ana nufin katakon da ake dora gawar a kai da haka in aka ɗauko gawar da mutum a cikinta sai a ce mata janaza in kuma in kuma eh, eh, babu mutum a cikinta sai a ce jinaza a ce ana nan ana zaman jinaza kun ga ba mutum yake amma an gashi an ɗauko shi sai a ce janaza wasu wani gaji a kishiyarta ne in ba mutumin shine janaza inda mutumin kuma janaza. a suka kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ah, idan kuka ɗauko janaza ku yi maza maza ku gaggauta domin ko dai ya ganto alheri ne kuke so ku kai shi zuwa gare ta ko kuma shan ne za ku maza ku sauke kanku ta gana ya ce janaza yana nufin mutumin da da da ne da katakon da makarar to amma nan duka kusan wasa kwakwalwa ne na malamai eh, da suke ta faɗa suke ta <clears throat> a suke ta wasa kwakwalwa wa idza humilat ala al janazatun fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu wa idza waliyat li amri wa idza walita li amri qaumin marratan fa'lam bi annaka anhu mas'ulu to wasu dai haka suke cewa amma abin da yafi shine eh, mu manta da maganar da fataha take ko da kisra abin da ake nufi shine abubuwan da ake yi wa mamaci idan ya mutu ita ko mutuwa tilastewa dubi ce kan kowa to da yake ita mutuwa ƙarshen banko da ake wa mutum shine a yi masa sallah ita wannan sallar tana da hukuncin ta na musamman da haka shi malamai malamai fuqaha da malaman hadisi suke kawo batun jana'iza da sun gama magana sallah sai a hada da batun al'amura na kabari da na mutuwa saboda wannan sallar da ake yi kuma galibi in aka zo kitabul janaza ko kitabul jana'iz to an yi bankwana da bangaren ibada kenan za kuma a tsallaka a shiga mu'amalar shi yasa mu ga wannan shine littafi na goma sha shida wanda daga shi kuma sai a shiga kitabun zaka ita kuma zakka yanzu an tsallaka an bar abin da daga kai sai Allah yanzu kuma za a shiga abin da da kai ne da wa'insu mutane shi yasa daga zakka sai a shiga kasuwanci shi ma kaga ba kai kadai bane sai a shiga aure sai a shiga saki sai a shiga haka kuma yanzu an gama da abin da kai ne kadai ka yi tsakaninka da Allah wasu kuma a kamar shi malik daga kitabu zaka a daga kitabu aljana'is sai tsallaka kitabu zaka amma wasu daga kitabu jana'is sai kuma su kawo kitabun siya ko asau saboda shi ma azumi kai kaɗai ne to daga nan kuma sai a shiga mu'amala to wannan kitabu jana'iz <clears throat> imam malik ya kawo shi a nan yana da babi goma sha shida za mu fara tun daga babu a ah, rasulil kuma har zuwa babi ta ƙarshe shine jami'ul jana'i ya kawo hadisai hamsin da bakwai a cikinsa an fara daga hadisin farko dinnan na Jafaru sadiq daga muhammad ibn kadir na yadda aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanka bayan cika musu ƙarshen hadisin da za mu tarar kuma shine hadisin abu huraira zala su ake cewa ku yi maza in sun ɗauko jana'iza ku je ku kai ta domin ko dai za ku kai ta zuwa ga alkhairin da ta aikata ko kuma za ku yi maza ku ɗauki shara daga wuri wannan shi ta ɗan uwa batun mutuwa gaske ne ita mutuwa ba wasa a cikin ولو عشت ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تصير إلى أبد ko ka shekara dubu ko ka ƙara shekara dubu biyu a kan dubu akwai ranar da za ka zo a kai ka tabo kuma wannan mutuwa Allah ya rubuta ta ta zama ita ce tasha ta farko ta tafiya lahira ba wani wanda ya taɓa zuwa lahira kai tsaye sai da ya mutu kuma ba wanda za a yi masa sakamako na ƙarshe a gaban ubangiji sai bayan ya mutu ita kuma mutuwa gargaɗi ce da wa'azi wanda tun da ka taso a duniya ba abin da ka tarar wanda ya fi komai daɗewa irin mutuwa ka auna yanzu ka gani tasowar ka farkon da ka fara sanin mutuwa shine mutuwar hajiya wance ko malama wance ko alhaji wani ko malam wani ko wani ko baba wani ko baba wance ko goggo wance a gabanka 'yan uwanka wanda kuke da dangantaka sun taɓa mutuwa ‘yan uwan babanka sun taɓa mutuwa ‘yan uwan babanka sun taɓa mutuwa an taɓa mutuwa a makwabtan a gidansa abokanka an taɓa mutuwa wataƙila wani abokinka ma ya taɓa mutuwa ka taɓa zuwa ka sanar da an yi mutuwa babu wani abu wanda tun tasowarka a rayuwarka kake ganin ana yin sa irin mutuwa ya haka wa'azi ce ya zama wajibi kuma duk sanda aka samu wata munasaba ta gifta to a dinga tunawa a san cewa akwai ta amana da zikal maut amma asma'aka sawt amma takhsha min al sawt fa tahtaqa wa tahtam fa kam tasdaru fi as-sahw wa tahtalu min al-min al-zahw wa tansabu ila al-lahw ka anna al-maut ma'am wa hatta وحتى متجافيك وإبطاء تلاقيك بباع جمعت فيك عيوبا شملها dhamm إذا أسخفت مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفق سعاك تلظيت من الهم وإلا هلك النعش وإلا هلك النقش من الأسفر تهتش وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم فتذري الدم للدم إذا عاينت لا جم يقي في عرفة الجمع ولا قال ولا عم كأهل بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أبيض السم هناك الجسم ممدود يستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمثل العظم قد رم ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد فراط جسره مد إلى النار لمن أم فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة زل Zal وكم من عالم زل وقال الخطب قطم ce amma na da dukkan maut yanzu mutuwa ba ta kira ka ba har da kai ta kira da ni da kai mutuwa kullum kira mutum ma asma aka sau mutuwa ba ta jiyar da mu muryarta ba amma taksha min alfaut ba ka jin tsoron kamar yadda wani ya mutu kai ma yau ka mutu fatahtaqa shine haka ke ta ƙoƙarin ɗaukar matakai na ko ta kwana shi ne shine ke nan misali yanzu kana nan kana da panadol kana da panadol extra kana da maganin tari kana da maganin mura kana da maganin alaji kana da maganin hawan jini ko ba hawan jini ne da kai maki kana da maganin wai abin da kake nufi ko da matsala za ta taso ta rashin lafiya don kar a mutu akwai matakai duk da za a ba a ɗauka wata hatam kana ta damuwa shi ne ke cewa a fatahatata wata hatam fakan tasdaru fi sahau ce kai fa kana yawan wauta sahau a cikin mantuwa da raskanwa tsaraka yanzu kabari za a tafi makabarta zuciyarka cike da tsoro da razana cewa wani ya mutu amma abin ta kai ce kai tausayinsa kake jiwa ya mutu da an gama binne shi kuma kana da aka shi kama manta wata khalu min zahab wato saboda tsabagin girman kai tahtana tana wani tatsama kana yanga in ka saka kayan da ba kowa ne yake iya sawa ba ka dinga jin kanka kasa Watan sabbu ila lahau kai kuma kana tartawa cikin wasanni da wargi ka annal mauta ma'am kamar mutuwa ba kowa za ta dauka ba kamar kuna cikin daban da shi yace wa hatta jafi? to wannan nisan da kake yi da kakkauce kaucen da kake yi wa ifa'u talaqi ka tsiba'a da kuma nukunukun kai maza-maza ka je ka riski waɗansu tarin littattafai na zunubi jama'a ka uyuban wanda waɗannan littattafai sun haɗa maka matsaloli da aibi shamlo hambam wanda lodin ta ya matsa da yawa ga sunan an rubuta maka shi ne ke cewa ɗuyuban jamlu hanzon yake cewa eh, eh, yake kawo illa halakan naqsh yanzu da zara an ɗan nuna maka an naqsh ne ɗan kuɗi haka min Asfari na ɗan dinare wanda yake za gan shi yala yala da an ɗan haska maka wata dala wata riyal ko wata saifa ko wani yan ko wani kuɗi dai da ka yana da mutunci a wajen ta tashi sai ka kana dariya kana nuna wa in marra bika na'ash amma maka wuce da jana'iza ta ta sai ka ɗauko wani bakin ciki ka nuna abin ka wala gham amma a cikin zuciyarka ba mu idza askafta baulak in ka kusatar da ubangijinka fa ma taqlaqu min zah baka jin damuwa amma wa in akhfaqa mas'a idan kuma hanyar neman abincinka aka samu matsala yau aka ce ai noman da aka yi bana an samu damuwa a kayan da aka yi oda akwai matsala Ta wa'in asibaka mutu'a talazzaita min algham a nan ne za ka dinga tatsatsin wuta saboda bakin ciki sun ce to zai dama laddam ce za ka zo ranar da za ka zubar da jini daga idanka ba wai hawaye ne ruwan jini ne zai fito ba wai hawaye yaushe ne Iza ayanta la jam' ya fi arsatul jam' lokacin da za a ga ba wata taron siyasa ko jama'a da za su baka kariya a farfajiyar tashin kiyama wala khala wala am ba dan uwan uwa ba dan uwan uba yanzu yan siyasar nan da suke yawo kaga yan daba a gaban su da barandami da adda da gariyo da da tsitaka da ɗan buda da fafalo da irin makaman da ba yanzu ba ma a san sunayensu su su kaɗai suka san sunayensu kuma a fili kuma a ɗauka a sa a tiktok in an ɗan zo wani waje su karta su a ƙasa su buɗa suna kariya kuma 'yan siyasa suna tafa lafiya lau in za a shiga wuri mai rinzi ku ga yadda ake fama da matsalar tsaro a wasu garuruwa amma 'yan siyasar na gaske in za su shiga haka za su sa a kawo musu escort gaba da baya ko ta halin kaka sai an shiga an je an yi kamfen ba wai za a shiga akai addinin Allah ba wai za a shiga ne a je a ga halin da mutanen suke ciki a tsamun su daga bala'i ba a'a za su shiga ne su fitar da escort da komai a ranar alkiyama idan ayanta la jam'a ya isi a rafatil jam wala qala wala wallahi a lokacin nan mutum sai ya kukan jini sai ka an ni zikatan haqq ni gani nake ma kaman ga kanan an sake ka kana fadawa tan haq za ka ka fado ka anni bika tan haq ga kanan ka an sake ka ka fado ila lahdi ka fada cikin kasan yadda ake an yi wanka an yi komai an gama da mutum an kai shi bakin kabarin sai a kama shi yan uwansa su zo wani ya tsaya tsakiya ku gyara nan ba haka za a yi ba ku matsa can ku matsa nan ya zira kafarsa wani ya zira hannunsa sai an zo daidai bismillah sai a cikin mutum kurf ba kawai ajiye mutum ake ba sakinsa ake ya fada to yana fadawa sai ka ga ya cika kabarin dab to watan gab gaba ɗaya ka ga kabarin ya ka rufe kabarin gaba ɗaya gab in gabta wato ma'ana gaba ɗaya ka cika a cikin kabarin kan ba wani waje da aka bari sai a zo a ɗora tukunya mu a nan wasu kuma sai a ɗora kara da itatuwa sai an rufe wajen gaba ɗaya sai kuma a cece jama'a fara zuba ƙasa sai a zo a zuba ƙasa a cike kabarin tab in an cika sai a zo ɗaya ƙasa kuma a zo a tilata ya sama an gama kuma duk wanda ya taɓa hannunsa sai karkaɗe maka ƙura kan kabarinka a zuwa masa ruwa a kan kabarin ya wanke hannunsa ya gyara hannunsa kuma ya duba ya ga tana nan ba a sace ba ya gode wa Allah wa qad aslama karrahu dangin gaba ɗaya sun je sun kai ka sun miƙa ka ila ya min sam ya zuwa kabarin da ya fi ƙuncinsa ya fi kuncin sammul khiyar kafar allura a tawo a baroka shi yasa kaga ka fi ƙauna da mutunta waɗanda in ka mutu za su yi maka ajiya. akwai wanda kuɗinka kake su wasu ikon da kake da shi suke su gaggaran da ka mutu wallahi ko gaisuwa ba wata in kuwa ka sun zo gaisuwa to suna sa ran samun wani abu ne a gurin gaisuwa ma'ana an gan su ce ina wani ina su wannan ne ina kake wanzan su a suna sun sai a tsaya assalamu alaikum ashe Allah ya san su Allah ya gafarta muku ila ma bayan an gaba zaman makoki da sai abugo ai na na kullo wajen a lokacin na ga kuna ta abun nan ya je rijista shi na ya yi sign akwai gaisuwar da muka je ma list aka abun nan littafi aka ajiye wani babban mutum babarsa ta mutu in kuka zo sai a miƙo muku sai ku sa hannu ku rubuta sunan ku da lamba waya ku daga daga inda kuke shi ma kuma ya zo ya bi uwar ta ya mutu mai mamaki a wurin uwarsa an aje littafi saboda shi yana da ƙani babba a lokacin shi kuma da ya mutu tun da ko kafin ya mutu ya sauka daga babban mukamin shi kuma ba a aje littafin rajista ba saboda to dama ai wancan din saboda dai a tabbatar da cewa wani ma ya mutu za ka kariri ta waɗanda in ka mutu za su yi ka ajiya. in kana da in Allah ya sare maka kana da hali in kana da ƴan uwa ka dinga kyautata musu kar ka zama daga kai sai ƴaƴanka kawai in kana da makwabta ka dinga kyautata musu idan kana da abokanan zama a kasuwa abokanan hira abokanan karatu yanzu akwai mutumin da kullum tare kuke sallah da shi a masallaci tare kuke zuwa ku saurari karatu kai kana da yadda za ka yi shi ba shi da yadda zai daidai da in an tashi wata ranka ce bisa wani da Allah ka turo yaro ka bashi ko katan ɗin taliya ko katan ɗin shinkafa ko azumi ya baka masa wani alkhairi wanda bayan wannan alkhairin da yake haɗa ku kuma zai masa maka addu'a a wani slot ne ka samu ko wani abu sai da Allah ina da wani slot in kana da yaro ko kuma wasu suka ciki abin ka kawo muna da ɗan abu guda ɗaya za a ɗauki mutum iri kaza in kana da dama to ka yi ƙoƙari wadda mutuwa tana nan inda aka kai ka yace hunakal jismu mamdud Kila hudud to anan ne fa jikinka za a miƙar da shi tsutsa duk ta cinye ila an yankhara al'ud wannan itacen da aka sa aka jajjera kana ji kana kallo duk zai rube wayin fil azmu rami? kashinka ma yau zama gaba ɗaya ya riɓe to kuma ba shi kenan ba wani ba'adin bayan nan kuma falabud da min al'ar za a zo a tashe kuran alkiyama a tudda siratun in an tanade sirati jisruhu gadar siraɗin mudda ilan nari an miƙar da ita tun daga nan har zuwa wuta liman am duk wanda ya taho sai ya hango wutar wa in minko illa warid to fa min murshidin dal za ka ga mutum a duniya shi ne ma dubu shi yake nuna hanya amma a ranar ya ɓata wa min izzatin zal a duniya shi ne a sama mai ƙarfi da izza amma nan ya zama ƙasƙantacce wa kan min alimin zalla ga malami a nan shi yake nuna muku hanya a can shi ma ya zani wa ƙala ka jiya ta alhaɓu ƙaɓɓam yau masifar ta haɗa kowa da to ita wannan mutuwar gaske ce ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace ka bari ya karɓa ka riƙe tsutsa ta karɓa to yanzu ne ya rage ka zaɓa an ba farali da nafila ba to shine nan malamai suka buɗe mana baki na musamman akan yadda ake wa mace da zarar ya mutu za a rufe idansa farko an zo an tarar da mutum ya mutu an tabbatar da ya mutu to abin da ake so a yi shine a fawwala wa Allah komai za su ya shigo ya tarar da abu salama ya cika mutanen gidan su sani ya buɗe shi ya taɓa ya tabbatar ya mutu yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya fawwala wa Allah al'amarin ya ce Allah ka ji kan abu salama Allah ka ɗaukaka darajarsa cikin shiryayyu Allah ka halifance shi a cikin abin da ya bari Allah ka haskaka masa kabarinsa ka sanya masa albarka a ciki sai in gida suka fashe da kuka suna ihu maza Allah ce ku sassautawa kanku kanku je kanku yi kanku bakar addu'a ku yi kanku addu'a kai ana zuwa inna lillahi inna ilaihi raji'un zalla sama yana zuwa ya rufe idan Abu Salama haka ake an rufe idan mamaci sannan sai a lullube shi kar a bar a samu abu mai tsafta a lullube shi a rufe shi ana idan wasu sun shigo cikin masoyansa na kusa da shi ba laifi a iya buɗe musu su gan shi su sumbace shi kuma ba laifi a yi kuka na tausayi watakila sai da ya gogaya da rashin lafiya ya rasu watakila a hatsari ma ya yi rasu sannan kuma a yi kukan soyayya da ƙaunar rabuwa da shi domin akwai ciwo a zuci amma kada a dinga faɗuwa ƙasa ana tashi ana yin maganganu marasa kyau ana fitatar da ubangiji ba za ka ma ya yi kuka da ibn mas'un ya rasu ya yi kuka da ibrahim ɗansa ya rasu kuma hawaye ke yi sosai wani ma sai da usman shi ko kabari ya gani ma kuka yake sai gemunsa ya ji ke jakab da hawa da hawa kawai in yaga kabari saboda tsoro wani tsoron mutuwa yake ji to sannan kuma sai a zo a fara shirye-shiryen shirye mamaci to wannan hadisan da za a kawo anan za su gwada mana yadda ake shirye mamacin har izuwa yadda ake binne shi da sauransu قال رحمه الله تعالى باب غسل الميت باب da yake magana akan wanka da ake yi wa mamaci shi mamaci in ya mutu an ce dole a yi wanka to me hukuncin yi masa wanka wasu malaman suka ce dole ne a yi mai wanka in ba a yi mai wanka ba sai Allah ya kama mutanen garin da laifi cewa sun bar mamacinsu musulmi da a yi masa wanka to amma waye zai masa wankan koma waye in ba a samu wanda ya masa ba duk mutanen garin sun yi laifi in kuma an samu mutum ɗaya ma ko biyu ko waye dai shi kenan sun sauke nauyin a kan mutane wasu kuma malaman ce a'a ba tilas ba ne aya ko inda dalili yake sa ba a yi musu wanka ba da haka sunna ce a samu su da za su yi in ba a yi ba an bar sunna wannan akwal ɗin da an rawaito su wasu sun tafi akan wajabci wasu kuma sun tafi akan sunna <clears throat> alƙafi abdul wahab al Allah ya ji bi'ansa da rahama ya tafi akan wajibi ne yace dalilin ko saboda annabi sallallahu alaihi sallama. ya ba da umarnin a wanke ‘yarsa zainab lokacin da ta rasu ga Allah ya ji rasuwarta ita ta ha salasan awakansu ku tabbatar kun wanke ta so uku ko so biyar in ra'aitun na in kuna ganin a yi so biyar haka alka da ana aka da haji wani alhaji a lokacin manzo Allah sallama ya zame daga kan dabba ya faɗo to kuma dabba sai ta taka wuyansa sai ya rasu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa usuluhu wanke shi bima'i sidri da ruwan da bima'in sidri ku sa magarya ku cinda shi amma kar ku sanya masa turare kar ku sanya masa alhanu saboda za a tashe shi ranar alkiyama yana labbai Allahumma labbaik wanda duk ya mutu a hajji ko a umara sune alhazan da za a tashe su ran alkiyama suna labbaik Allahumma kamar za su karasa hajjin su kenan ta Allah zai <clears throat> to amma wasu malaman suna ganin cewa daidai da haka ba wajibi ba ne sai dai imamun nawawi ya nakalto ijma'i akan cewa farilla ne fardu kifaya ne amma ba zai yi a ce an rawaito ijma'i akan matsalar da ba da akwai waɗanda ba su tafi akan wannan ra'ayin قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص أنكر قدق جعفر لم محمد دق بابنس محمد تود جعفر ده محمد دمني ترجمة سبحوه النقوان كيمك أوكا منها ترجمة جعفر شنو جعفر الصادق jikan sayyidina Hussein Allah ya ƙara da babansa shine Muhammad al-Baqir shi ma jikan sayyidina Hussein wanda ya ce Muhammad al-Baqir shine Ali Zain al-Abidin dan sayyidina Hussein shi kuma sayyidina Hussein dan sayyidina Ali bin Abi Talib jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane na gari masu daraja da mutunci da kima to shi ja'far da ya ji daga wajen babansa muhammad to muhammad sanda mazala sama yi wa fati ba a haifi babansa ba babalata na shi an gane? hatta kakarsa ma sanda mazala sama yi wa fati yana ɗan ƙarami ko sai ke allah ƙara da a gare su guda ka kaga shi wannan yana ba da labarin ila abin da ya jini ba wai abin da da kansa ya gani ba so da ka wannan mursal ne haka haka haka ruwatul muwatta suka shi mursalan an malik an ja'far an abihi an aisha radiyallahu anha to wannan hadisi ne mashhur ya shahara a wajen malaman sira da malaman tarihi kamar da su ya faɗa a cikin a tanurul hawali ibn abdulbar Allah ya ji kansa da rama kamar da zarkani ya ka a cikin muwaɗa a cikin sharhin muwaɗa yake cewa ibn abdulbar a wani littafin da ba sharhin muwaɗa ba ya rawaito daga jabi Allah ya ƙara da a gare shi da kuma na aisha Allah ya ƙara da a gare su a cewa duka sun faɗi wannan don haka wusila rasulullah suna fi sanitin an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka da kayansa wannan haka yake hadisi ya tabbata a cikin musulun Imam Ahmad daga umuna Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika aka zo za a yi mishi wanka to waɗanda za su yi wankan sun haɗu suna shawara cewa mu wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rigarsa ne ba sai mun cire ba da dama da riga a jikinsa ya cika sallallahu alaihi ko kuma dai cire rigar to kawai sai Allah ya sanya musu bacci sai suka ji a gefen uwa sai ji a gefen ɗakin ana magana amma ba san me magana اغسلوا رسول sallallahu alaihi الله wa alaihi وعليه ku wanke manzon Allah sama da kayansa a jikinsa suka farka kowa sai farka ka ji ko abin da na ji nima ka ji abin da na ji aga abin da aka ce nima ba kawai shi ke wannan kuma an rawaito kamar da ibnu abdullahi ke cewa ruwaya haza an aisha min wajihin safi an rawaito wannan daga nan aisha Allah ya kare da alheri to malamai ijima'i ijma'i da ɗayan su akan cewa hatta mu ga magari baya halatta ga mutum idan za a yi masa wanka a buɗe tsaraitinsa a gani sai dai sun yi saɓani idan ko matan mutum ce za ta wanke shi ko shi in zai wanke ta wannan muhallin sana'a amma in dai ba iyalinka ne za ya matun matarsa ce za ka wanke shi ba ko shi ne zai wanke matarsa in sun ta mutu ko in ya mutu to ba a bari a ga tsaraicin mutum duk yadda za a yi sai an rufe al'aurar lokacin da za a wanke haka zalika sun yi ijma'i akan cewa ba a yadda a taɓa al'aurar mutum idan za a yi masa saboda ka ba a taɓa al'aura kuma ba a yadda ga al'amur to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi masa wanka a lokacin da kayansa a jikinsa wannan hadisin yana nuna mana cewa shugaban halitta haka aka yi masa kuma sahabbai sun yi ijma'i akan haka wannan ya nuna ya zama doka da ka'ida cewa duk wanda za a yi wanka ba a yadda a ga tsaraikinsa, amma wannan khususiya ta ta annabi sallama a ban masa rigarsa a jikinsa amma wanda ba manzo Allah sallama ba za a cire masa kaya amma sai a lullube wajen al'awarsa kuma wanda zai yi masa wankan sai ya saka wani abu a hannunsa domin alfarman mamaci al'arfaman bani adam da tsaraicinsa ba ta canjawa ko da ya koma zuwa Allah saboda ka haramcin ganin al'aura daidai yake da mutum yana da rai ko kuma ba shi da abin da muka faɗa daidai Allah ya babu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ma وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى